alaikum salamu alaikum anu alaikum salam a a a a a a a a a eh, mata yau ke ce a gidanmu haka ni ce mara mutunci mara mutunci kuma me na niki kin fi kowa sanin abin da kika yi hmm, me muna kenan zo mu je mu shiga na ji korafinki dan ga da zafi kika taho zo mu je daki hmm. mu je <laughs> kawata kawa dala daki na ce ba kicin ba zo mu je zo mu je wala wace mu je miji na ne na cikin daki ta akai faɗa mu faɗa mun dan Allah wani laifi ne nake tambaya ta ma kike laifin da kika yi to ai ni na san ba miki laifi bane ne mana yanzu a ce sakina mijinki zai ƙara aure ko ki gaya min ni na ɗauka ina cikin makusantan ƙawayenki gaskiya mai muna baki da dama ni wallahi na ɗauka da gaske laifin ma na miki oh wannan baki ɗauke shi laifi ba a ce mijinki zai maki kishiya sai dai in ji a gari dan Allah mai muna dena dena wannan wasan ni fa duk abin da ya shafi maganan kishiya kishiya wallahi tallahi ban sansa. sa ba na san sa ni kaɗai ne a cikin gidan mijina da ni da shi muka rayu mu kaɗai a ciki kuma tare za mu mutu ba wata wanda za ta shigo cikin gidan to ita waccan ɗin da ya aura a gidansu za ta zauna kenan maimuna dan Allah ki bari me yasa ke so ki tare min da hankali na gaya miki mijina baya sha'awar mata biyu ba ba shi da sha'awar ƙara yin wani auren abin nan akwai mamaki wai kina nufin baki san mijinki yayi aure ba dan Allah mai mani dina wallahi Allah bana so har cikin raina nake gaya miki ban wonderful wallahi mijinki ya ƙara aure dan Allah da gaske kike yi kai da <laughs> ki daina wannan banzan mai mana ya za a ce mijina ya yi aure ina tare da shi bai sanar da ni ba ai ko neman aure yake zai sanar da ni ballanta na kuma aure dan Allah ki daina ba na so ki so ki hada ni da mijina dan Allah to yanzu daga gidan amaryan nake kuma ina tafi da hujja kin ga kiwaldan da aka raba a gidan amarya da sauran kayayyaki to ko shi ma wannan din zaki ce ba hoton mijinki bane ba a'a rike mana an kin san ba ma zancen mu sai da hujja Yamina, aman dai wannan. Yamina Ahmad. Aure. Oh, ga zahiri a hannunki kina gani kike tambaya ta? Hello? Amarya nan fa ta shirya tintini. Kai kadai ake jira. Dama madubi nake jira ne bani labarin yanayin da nake ciki. Kuma yanzu na gamsu. Ahmad kai sauri ka fito. Haba Muktar. Baka fi ni kaguwa ba wallahi. Ga nan fitowa. Ahmad. Da kudi na za ka yi aure? Da kudi na za ka min kishiya? Au. Kudin ki ma ya karba? mana kudi na ne da aka raba gadon babanmu na bawa ahmad ya ce mun za mu juya jari za mu yi business tare da shi to ai ga business nan kin gani kina zaune a gida an je an kafa maki babban business a waje kuma za a shigo maki da business gida ah. yadda kina mamakin halin da <laughs> sai ka ce bai taɓa gani na irin wani adam ba a'a ba wai ina mamakin adan ka ne kawai da ina fargaba ne ina zaka kai wannan adan a'a ba gurin wata zani ba mace ɗaya nake da ita a duniyar nan kuma ke ce da ake a gidana <laughs> ka faɗa min gaskiya Ahmad yanzu saki na hazaki ko kwanto akan maganar zanga ya miki <sighs> shikenan na yadda amma don allah ina so kafin ka fita ka bani lokaci ko da awa ɗaya ne na zauna na ta kallon ka ki kalle ni kamar majigi ma ainihin ki ne to amma ki san matsalar gaskiya mutane sun taru suna jira kin ko me dace a ce ne sun taru suna jira na ban ce ba gaskiya ne amma ka je ka dawo ka tabbatar idan ka zan saka ka a gaban ta kallon ka kamar tv <laughs> haka ne to yanzu ina roƙon miti kaɗan dan allah ina so na nuna maka kalan sanda nake maka kaji wayyo dana na wargida kuma kuma amarya ta ki bari mana an karasa zance ki an fara zance ba karasa kuma sai ki shigo yanzu na ji batu ina zuwa lalle wani abin da muhimmanci yake hau na boye shi ake <laughs> eh mana in kana so ka gan shi ka rufe ka Allah Allah to wa gida na ku me ma'anar wannan ki lokaci ne me ma'anar haka ai ka san ma'anar haka baka bukatar na fassara maka komai ni zaka cuta ni zaka yaudara kuma ka yi tunanin zaka sha a banza ban gane ba ya kai na cuce ki da ya aka yi na yaudare ki me ke nufi kar kai tsammanin Allah bai tona asirin ka ba duk abin da kake Allah ya tona asirin ka na sani wato an daura auren ka yau ko kana sauri zaka tafi wajen dina to bari na faɗa maka wallahi tallahi ba za ka cuce ni ka ce baka kuɗi kasuwanci ka je ka aure da shi ba aure aina ne aure awo dama kin bani rancen kuɗi ne saboda ki ci mutunci na so kike ki min shari eh au au in kina son baki kudin gani sai kimi cikin lumana baki kudin ki amma za ki mona ai aika malam kai har yanzu ba ka daina ki fadi ba to ina da hujja akan duk wani abin da na faɗa maka waye wannan na ce waye wannan ba kai bane a jiki ba kai bane a jiki to billahi lazi la ilaha illa huwa ina so ka zauna da zaman da zaman saninka na share gonar shuka maka rashin mutunci daga nan har zuwa ranar da za ka yi nadama ni kuma wallahi sai na bijiro da hanyoyin da duk rashin mutuncin da kika yi min sai na mai da martani sai na gigita rayuwarki wallahi don Allah Ahmad bismillah mu zuba na ce mu zuba ah, oho oho oho mu zuba haka kawai ba gaure ba dalili malam me na maka laifin me na maka me na tala maka a cikin gidan masifafiya banza masifafiya da ka ga masifa da ka gan shi yawwa ai masifa ta kare ba alhaji matukar ka ce zaka kawo matan nan cikin gidan nan zaman lafiyanka ko ka warware auren nan ka ce ka fasa in ba haka ba wallahi tallahi na dinga maka fitina da tijara kenan shikenan zan kawo ta gidan nan idan za ki kashe ta ki kashe ta a'a na kashe ta eh ai ba abin da hada da ita sai dai kai na kashe ka ko eh to shikenan dan nan kashe ni a'a kashe ni ba tsaya malam daura min haki ka sa a dinga yi da ni a freedom ranar bikin ka na kashe ka ka bari dai tukunna ko eh kanki ake ji dai na gama magana in ta zo ki abin da zaki to shikenan Mahmud kenan Mahmud kana manta haukana ne kana manta wacece ni shi yasa kake irin wannan abun amma mu zuba yanzu kin tabbatar da gaskiyar magana ko na tabbatar muna ina fita na samu ya ci kwalliya ya sha fararen kaya amma na watsa musu manja namiji namiji namiji namiji namiji bai ba da yanzu sai dai kiga ana shigowa da kaya da amarya kawai wallahi bai isa ba sai dai idan tunanin ya kama mata wani gidan yayi ka namiji bai da tabbas abokin shi ne muktar yake kira to daga mana ki ji me zai ce to Ahmad ka fito mu tafi mana an kira ni an ce amarya ba ta isa gurin nan cincin amma mu ga mana anan ga wani irin ango ne haka dan Allah da Allah kai sauki ikon Allah ka ai ni ko am ko a mafarki ban taba jin namiji irin wannan ba mace amana wallahi tallahi mai mana yanzu ne na yadda da cewa namiji bom ne zai iya tada mace duk lokacin da ya ga dama kashi kadai sirri kowa ta ma a wajen tai tai fisis ba zan yadda da wannan abin ba dan Allah raka ni na faɗa wa uwarsa a'a mu je mana mu je ai kawata ai ba zan barki cikin wannan halin ba mu je salamu alaikum amma alaikum salam hajiya ah <laughs> ke ce eh ni ce to bismillahir yawa ya Allah lafiya ina gajiya sannu ya aiki alhamdulillah sannu sannu ya aka yi ne ajiya wallahi wani abu ne ya daure min kai wai Ahmad ya yi aure <laughs> kina nufin zai yi aure ban sani ba ne wallahi hajiya da gaske nake kin ga shaida nan kin ganta <laughs> baki fahimce ni ba abin da nake so in gaya miki ya za a yi ahmed ya aure bai gaya min ba na sani ajiya kin san ahmed zai ya aure ƙwarai da gaske amma shine aka ɓoye ni ba a faɗa min ba balle na sani haka ya so ni kuma duk abin da ya so ba na hana shi idan habba na ga illa ta gar da garba saboda haka ke ban gama dalilin da zaki ga laifin Ahmad dan yayi aure ba eh shekara ku nawa da shi ko batan wata baki taba yi ba abin da nake nufi bari wannan baki taba yi ba ko kin taba yi mahajiya ai wannan daga Allah ne ko to auren ma daga Allah ne wallahi hajiya auren Ahmad ba daga Allah bane wallahi daga shedan ne kin ga dakata kike ƙara cewa auren dana daga shedan sai dai in ke ce daga shedan aje a zan yin ɗauki kuɗi na na ba Ahmad zai yi business zan mu rufa kanmu asiri ya je kuma ya ƙara aure da shi. Gara nan kafin haɗuwar ku da shi ba abin da ba shi da shi ba abin da bai mallaka ba tun da ya auro ki komai nasa ya watse ya lalace saboda haka dai a takaice ke mace ce ke mai kashin tsiya. To ko miliyan goma ya batar miki me a ciki a auren ki nawa ya kashe auren da ba riba ba riba haka na ce auren da ba riba. Hmm? babu wata karuwa to saboda haka in wannan magana ce ta kawo ku tashi ku bani waje sauka lafiya ni na shiga ciki ikon god ki ce gadon uwarsa yayi dama ba a bashi tarbiyya ba me yake cewa a'a gaya mata nake mun biya gidan saukan alkur'anin kawanmu ne mun manta ba a bamu tarbi ba to sai ku koma ki je ki biya ki je ki karbi sharbin babu dalilin da za ku zo kuna gaya mun kananan maganganu a cikin gida ku kama hanya ku tafi sharbi ne baki karba ba to sai ki je ki karba marasa kunya rabu da ita ni ma zan nuna mata na rashin mutunci ki ji wani zancen gwanza da take yi tana tosu surutai wai ita ba za ta iya hana danta da abin da yake so ba na sani wallahi muna ba za ta taɓa iya hana shi ba duk abin da yake so shi take so ko da a ce ba ta so haka zai bata rai ya yi shi saboda ganin ita shi kaɗai ta haifa duk abin da ya yi sai ta yi hakuri da shi amma kin san me ni ma ina da laifi ne muna ya kamata a ce na gane cewa ba a taɓa yin aure ba tare da sanin magabata ba Allah ki ci wasu zantuka to Allah ya sa haifuwan a jikin a jikin dan nata ne sai in ga ta tsiya wallahi tallahi ne mana na yi niyyar na zazzagi matan nan saboda zuciya na zafi ya fara mun idan ya so ɗanta ya sake ni gare da kika kyale ta hm. yanzu to me abin yi maimuna kin san gidan amaryan nan me zaki ina so na je ne ki je ki yi ina so na je na ga amaryan wace ce ita ah, ai bai dace ki je ba maimuna dan Allah dan annabi ki nuna min gidan wallahi wani abu nake sanyi to a gaskiya san da na baro gidan suna shirin fita za su je wajen lancin ina ne wajen lancin ki ba bai kamata ki je wajen nan ba muna wallahi tallahi ina so na je ki ma wa Allah ki gaya min wajen nan to kin ga ko da za mu je gara mu gayyaci kawayen mu mu tafi tare gaba daya kin san an ce sarkin yawa ya fi san in karfi saboda ka aje a samu matsala ko da an samu matsala kin ga dai muna da yawa kuma kin san me idan abokin shi da ya kira ki dazu to ki mai kes ki tura mai a zuwan ke ce a ce mai kawai ku haɗu wajen lancin din wajen amaryar ke ma shi ma gashi nan zuwa haka zaki masu kin ji kawata ki yi hakuri a gaskiya ba a kyauta miki ba kuma ba a yi maki adalci ba mu kuma za mu tsaya mu tsaya kai da kafa sai iya inda mu ya kare mu ga mun kwato miki yanci anya ku lafiya ala shiri yake ka ce shiri kuma har yanzu ko dai ta gane ne a kai ba na jin za ta gane ba yadda za ta gane hmm, idan sakina ko ta gane akwai dambarwar bala'i gaskiya ahmad matsoraci in ban da tsoro irin na ahmad ka fito ka gaya mata abin da ke faruwa mana saboda da abin nan da kake ta boyewa ko mun daren dadewa abin nan zai bayyana ko bala'in da yake gudu dai za a yi shi to me na boyewa ya gaya mata ma ba magana tsoro ba ce kawai burinsa a yi auren nan a gama in ya so ta ji duk bala'in da za a yi baya tsoron bala'inta, ta abin da ya gaya min kenan kawai dai yana so a yi ta ta kare ne wai eh, eh, tsaura ya zagi maye ah. to ka gama yi min text ku wuce ku ɗauki amaryar zan same ku a can ina ƙoƙarin yadda zan kubce wa sakki na <laughs> ta ta gane kenan wani irin ta gane inda ta gane za a haka ne mu je mu je ko sai mu dauko ta sai sai sai sai sai izo isame mu anan kawai ina ganin abin da ya kamata kenan nan in ma mu gargame shi rufe shi shi ba hanyar da zai fita so mu tafi manaja manaja ne fa wallahi ba zan daga ba sai dai na sake sa ta a silent yanzu bai ɗaga wayan ba? yanzu bai ɗauka ba. Ko dai ya saka ta a caji ne? A daidai wannan lokacin na tabbata babu yadda za a yi Ahmad ya sa wayan shi a caji ko kuma ya ajiye ta a mota ba zai yi. Kai to menene ya faru da yake ɗaga wayan? Ni ma amsa dalilin da nake nuna kenan. Ki dai ƙara trying. wai me yake faruwa ne kowa da ke tare da ango kin gasa can kowa a zane amma shi angon fa har yanzu ni ban gan shi ba wai ko ya fasa ne a to in ba mutum ya fasa ba ya za a ce duka abokan shi duk gasa a can wurin kowa ya halarci biki amma a ce ango baya nan to fa sai kuka sani ko wani abu ne ya same shi gaskiya ya fara tashi sai ina ji a ciki na kamar wani abu ya samu dan dai gari ban saba ba abin da zai hana gaskiya dai maganar Jamila abu dubawa ce idan ya bata ne wanda ya gaya mana tun yanzu mu sani oh! dan haka ne ba a san kan maganin ba bari na je gurin mutar in je in ji dalilin me yasa ake shanya mu saboda ni ban saba mana kawata busar da mu a nan ba idan ba zai zo ba ya gaya mana mana wai muktar ya haka ne tun ɗazu mun ji shiru ina abokin naku karima yana isowa insha Allah yanzu zai zo a dan ƙara hakuri a'a idan da matsala wanda ku gaya mana tun yanzu ko ya fasa auren ne ha ba karima wace irin matsala me ya kama ganin matsala a yau yo to na sani tun da naji shiru tun da zuba sai a ce sai yanzu a fasa tun ba za a fasa ba to ya sani kin ga a ɗan ƙara hakuri ba za mu zaman da muka yi a baya ba kila kai san matsalar kila koyan mota ne amma insha Allah <laughs> lallaba mana ita ta dan kara hakuri haba haba kawai na gaji wani ne kin gaji assalamu alaikum jama'a muna kara baku hakuri dai Allah da nan ba da jimawa ba an zai shigo da zarar ya shigo za mu bude taro da addu'a daga nan mu fara tsaya su nuna farin amma duk da haka dai tun da ɗan uwan amarya kawai amarya suna wannan gurin zamu mu tsaya ta nuna farin ciki kafin zuwa na an fasa Allah ya da amma ina so domin a daɗaɗa amarya ta da sam na ji tafi a tafa mata da ana rap rap rap mun gode a gurguje mu a kwada yaushe muka zo biki kafin dangi su kada su ko ƴan uwa ko ango ko amarya muna taya su nuna farin ciki ina son kawai amarya da suka sha anko domin su taya kawo su nuna farin ciki shahararren mawaƙi nan ya shirya sabon zuwa wakilin sa'adu Bori yana wannan gida da Allah ya dafa a sa'adu Bori yana wannan gida da Allah ya dafa a Sa'ad Bori amarya ce na za ku iya zama a can dalla malam ba zama muka zo yi ba kaga mun yi kama da wanda suka zo biki in biki muke so mu zo sai mu sako anko kamar yadda kowa ya saka ai ba biki ko zo can ake zama to kada laban abun magana nayi magana kamar ya ke ce MC ni ɗan maɗi ya dalla ba a jama'a ina so a bani aran amarya ta zo kusa da ni za ta hauro idan kika yi bayanin ki na san bai wuce message yayi kyau good am kawar amarya ni suna na sakina babbar kawar ango kuma uwar gida a wajen ango a jama'a ina so kowa ya ara min hankalinsa domin na sanar da ku abin da ya kani nan wajen ango ya ban sago domin na sanar da ku ba zai samu daman halartar wannan biki ba ne shi yasa ya wakilta ni domin na zo na halarci bikin a matsayinsa don haka ina so a ban amarya ne rawa da ita a madadin ango cin mutunci mm. ahmad ya ci mana mutunci a kai na mm. irin cin mutunci ne haka ai wannan cin mutunci ni wallahi ban taba gani irin shi ba dole sai wannan ranar ya shiga cikin tarihi ni fa ko gani nake yi Ahmad ba zai taba turo wannan matan ba wallahi ba Ahmad bane ya turo ta idan ba shi ya turo ta ba shi ina yake sai wani abu ne ko kuma wani abu ne dai a kasa amma Ahmad ya shi cikin cewa taba turo wannan matan <laughs> shi menene ai zan jiyo ka ina zuwa yanzu <laughs> ah, don allah jama'a ku yi haƙuri kada ku biya magana wannan ruɗaɗɗiyar matar tsohuwar matar ahmad ce wallahi tallahi ya sake ta ya fi so bakwai amma tana ce kuma ina wakilta kowa a nan ya gaya mata bata isa ta hana auren nabila ba kuma idan ta kuskura ta je gidan nabila bayan an kai ta to ina tabbatar mata da cewar sai ta kwashi kashin ta hannu saboda sai nabila ta mata rashin mutunci saboda ke ku biyu balu wa ya saki abu ya isa ya isa haba ba ku da lokacin wannan kin yi daidai kawar amarya amma ina so ki sani jama'a mijina yana kwance a ɗakina akan gadona yana bacci yana hutawa shi yasa ba zai samu daman zuwa wannan bikin ba ya naɗa ni don ya san ina wajen ma shi yasa hankali sai ke kwance a gida kar ku biya magana wannan shashashan <laughs> kuma ina so da Allah ku saurare ni wani namiji ne zai ma matarsa saki ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai har guda bakwai mace kamar ni ai ƙarya kike wallahi Nabila ta fi ki komai ai ba daga nan take ba ah. <laughs> ƙawar amarya wannan bila ta tafi ni komai jama'a ku duba ku sake dubawa kun gani ni lokacin bikina mijina ya halarci hall in bikina ya ma riga ni zuwa sai da ya bata lokaci kafin na iso hall din amma ga tana tana zaune tana jiran shi har yanzu ya gagara karasowa wallahi tallahi ƙarya kike ahmad yana hanya zai zo nan kuma wallahi sai kin gane kuranki jama'a ahmad ba zai zo ba amma na so ku zauna sai ku saurara ku gane waye mai gaskiya tsakanin ni da ita kuna jina duk wanda ya zo wai domin yana jiran ango ne ya tattara ya nashe nashe ya kama gaban shi ya ji abin da zai fushe shi domin ango ba zai samu daman zuwa ba wanda ya zo kuma dan ya rawa ne ya cashe ya hauro kan stage mu tace da shi eh, mc ka gaya mai kidan nan sabon zuwa mm. ka ce masa a saka kida duk wanda suka zo ta yi amarya farin ciki su hauro mu cashe ta da su ko mu ga kalan nashi rawan Eh? eh mana ko buga ga kanin nashi don a bikin wannan shashashar ƙarya kike yi ke baki isa ki hana auren Nabila da Ahmad ba Ahmad ya riga ya ga Nabila kuma ya je na santa ya aure ta ba laifin Nabila bane dan Ahmad ya gaji da ke ba kuma wallahi ki iya bakin ki anan idan ba haka ba zaki sha mugun dukan tsiya anan <laughs> gaskiya ne yan mata amma ina so ki duba ki sani cewa wrestling wasa ne wanda ake yin shi a tape ni kuma da unboxing nake yawo ki juya ki gani sun yi kama da rashin ah ah kaga to bar gurin nan tun kafin cin mutuncin nan ya dawo kanmu ah! duka na za kai. to ka dake ni ka gani laifin ka ƙara yin yawa zai yi kuma idan na tara maka laifukan ka ba za ka iya ɗauka ba wallahi zan iya miki abin da ya fi mari dan in tabbatar miki da cewa biki tsallake horo kan abin da kika aikata ba horo ni ce ban wuce horo a wajen ka ba aure ne na je na wargaza na watsar da auren kuma bari in gaya maka nan da sati daya ka hada min kuɗi na ka da min da shi idan kuma baka ban kuɗi na ba wallahi sai na shigar da kai kotu ki kai ni gaba da kotu ai ke kika dauko kika bani da hannunki ba sata ne ba da na baka da hannuna ai ban ce ka je kai aure da shi ba mun yi da ke ba zan yi aure ba ina ruwanki da abin da na aikata da kudin da kika bani haka ka ce eh haka na ci yayi na gode haka na ci ka je faɗa ko eh na karɓi ki na auro mata zan kaɗaɗiya sai ki abin da zaki mm. ke kika zaɓo shi akwai abubuwa da yawa da bai cika ba kika ce kin ji kin gani saboda haka babu wanda zai zauna ya miki jaji gaskiya biyu kin yi babban kuskure ta ya zai mutumin da zaki aura ya gaya miki cewar bai gaya ma matarsa ta gida ba ke kuma ki yadda to tsoronta yake ji idan yana tsoronta to ta yaya za ya kare miki hakkokinki a kansa idan aka kai ki gidan shi kin ga ko akwai matsala mm-hmm. faɗa mata dai yanzu mun sani matsala ta matsala ta kawai shine ban ji daga gare shi ba to da mun ya za ki ji daga gare shi bayan shi ya san kin san abin da ya yi ai ya riga ya gama rage kawai <laughs> wallahi wallahi kun ga Allah da yake nan wallahi sai na rama abin da ya yayi wallahi sai na rama abin da ya yayi a'a ai sai dai kira ni daman to me yasa zai daga bayan ya san kin san abin da ya yi sai yadda yayi da ke yanzu kuma ga abokin sa ya kira ko me za su ce min ni ban sani ba ki daga ki ji ne zai ce daga Hello my kar ka sake kira na dear kar ka ƙara kira da wannan sunan saboda idan kana kira da wannan sunan sai yafi fi min ciwo irin cin mutuncin da kama wallahi tallahi ban ci mutuncin ki ba da za ki tsaya ki ji yadda abin ya faru ke ma za ki gane haka me ya faru me ya dalilin ina ta kiran ka a waya kake dauka sannan kai ma ka kira na kuma ka turo mata ka ta watsa mana biki wallahi ban turo ta ba ke ma ki san cewa babu yadda za in turo ta kin ga yanzu ga nan ma hanya za mu zo gidan naku mu ku bayani kar ka sake ka zo gidanmu kar ka so mu zuwa gidanmu dan Allah ki hakuri kada ki yanke min hukunci ki tsaya ki ji abin da zan gaya miki tukuna idan na gaya miki in ina da laifi na yadda ki dauki wani hukunci da ki ɗauka kaina Dan Allah ba san wace irin ba ce Ahmad da ka sani tun farko ka gaya mata magana auren nan naka da duk waɗannan abubuwan ba su faru ba Nabila. Gaskiya Ahmad ka ci mutuncin mu kuma saura kaɗan ka kunna wutan da babu mai iya kashe ta. Wallahi tallahi abin da yake faruwa shi ne wannan al'amarin ba wai ya faru da sani na bane. Shiga ne fa in wanka daga nan shikenan ta kulle ni a ciki dama waya ta tana faru ta dauki waya ta ta tafi. Bata buɗe ni ba sai yanzu tana buɗe ma muka ta wannan. Hmm, yanzu kana nufin matar ka tare na ka har da zai sa ta rufe ka a ɗaki ta fitar mu kullum ta zo inda muke ta mana rashin mutunci to idan haka ne ya kake tunanin za ka kare mana bila ta idan aka kai ta gidanka a gidan nabila ban nata saboda kin ga wannan matsala kuma ta taba kun garbi nata domin akan nabila ina da saka to yanzu me abin ne yanzu mun zo ne ba dan ba da baki ki mana iso zuwa wajen iyayenki mu mun musu bayanin komai su gane da komai ya faru haka menene eh akwai za a yi lalle ina da aiki a gabana babba ma kuwa na gyara halin matarka ba bayan wannan ma kaga ni fa in dai ni ce don wannan kawai ni ya riga na ya wuce na yafi amma ka sani dole ka gyara halin saboda ni ba na son tashin hankali a rayuwata ba da ma wannan abu ne mai sauki duk da dai tana taɓin hankali taɓin hankali ko to yanzu nan za ka ga taɓin hankali a cikin gidanka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me nan salati tun ban yi abin da ya kawo ni ba sakina fitar gidan nan in ba haka ba zan miki abin da baki taɓa tunani na nawa kuma bayan wanda kamu macuci maci amana ni abincin amana a cikin aure kafa ki manta Allah ne halitta ya ce ayi to dalla rufe mun baki Bana na magana akan aurenki bayan ke ya auro wasu ma amma ba da kuɗi na ba yayi da kuɗin sa sakina kaga malam dakata min. haki na na biyo fa ba tashin hankali na zo yi ba ki fice da gidan nan dan zuciya za tana raya miki abin da ba za ki ji daɗi ba ka isa ka kore ni a cikin gidan nan ba domin da kuɗi ma ka biya kuɗin hayan gida. ke kuma na dawo gare ki ina so na faɗa miki abin da baki sani ba wannan macucin azzalumin da kuɗi na ya auro ki don haka da ke da gidan nan kun zama mallaki na ke ya ishe ki haka na ina so ki dawo hayyacinki kai ne da zaka shiga hankalinka wai tsayan tambaye ki me yake faɗi ne anya kina cin hayyacinki a cikin hayyacina nake ke ce da nake so ki da cikin hayyacin ki kuɗi na ya karba naira miliyan biyu ya ce min za mu yi business ya tafi ya je ya auro ki Ahmad Muhammad wannan wani irin zalunci ne haka wannan wani irin zalunci ka mana ita ka karɓi kuɗinta ka je kayi aure ka je kayi aure ka aure ni gashi nan a cikin gidan ta hana mutane kwanciyan hankali kinga Nabila ki ne sauraron magana da wannan mata take faɗa in daina sauraron wannan magana take faɗa to da magana wa zan yadda da magana wa zan yadda tun da aka fara magana a cikin nan har yanzu baka buɗe baki ka ce ƙarya bane ba zai iya ƙaryatawa ba saboda ya san ina da shaidu lokacin da na bashi aron kuɗi na wai me yasa maza azzalumai ne me yasa su a duniya ba su da wani buri a rayuwarsu iyaka su ga sun cuci mace eh to wallahi ka sani ni ba matarka bace har sai ka nemi kuɗin ta ka bar sannan zan zama matarka kin ga yanzu ke baki da zuciya zan zankwai zaki dauka mata biki sheki ban da zuciya har na kai ka rashin zuciya daga kasu zuwa ka nemi kuɗi ka aure ni har na kai ka rashin zuciya wai yanzu da Allah bin zaki da gaske ikon Allah Assalamu alaikum. gaskiya labila na gode na gode Allah ya saka da alkhairi wallahi ban yi tsammanin haka daga gare ki ba ban taba zaton zaki goya mun baya ai bai kamata kaza ta ji daɗi don ana jan hanjin yar uwarta ba ita ma bata san ko wuta na za a hada da ita ba na tsaya mata kai da fata har sai ya biya kuɗi sai dai in ke kika yafi masa gaskiya ne na gode Allah ya saka miki da alkhairi kuma na miki alkawarin insha Allah za mu zauna lafiya da ke a cikin gidan nan kuma shi ma dai laifin nashi ya fara raguwa a cikin raina tun da ya aure mace mai hankali irin ki taba ganin tashin hankali irin wannan batun da ke a rayuwata wallahi jiya da aka boye wannan abun amma wai sai da wani ya samu labari baka boye shi yadda ya kamata ba ya saka faɗa ka kai ka san babu irin kokarin da ban yi ba amma ka ce ban boye ba ni na ganin babban kuskuren da aka shi buga kalanda da abubuwan da suke dauke da hotonka da nata waɗannan abubuwa suka faɗa hannun wani ko wata da suka santa ta haka ta san labarin kai ne ba gaskiya na nisan da ke tsakani amma a ce har an samu wanda zai kai labari hmm. kuma dai menene ta riga ta ji abin nema anan shine ta yaya za mu bullo wannan lamarin ban sani ba saboda sun haɗe kansu sai ka sai da za ka raba su tunda abin ya zama haka gaskiya abu ne mai wuya ko min wuyarsa sai ka yi tunda kai ka ɗauko rigimar nan to dole ka san yadda za ka yi ka shiga ka daidaita sai dai fa idan ka haƙura da amaryarka kai haba ai ko don abin da sakina ta yi babu da zai da wannan amarya ba ah. to ni ina ganin sakina fa kai kai mata laifi ba ita taimaka ba saboda haka maganar mata da jijiyar wuya bai taso ba kar ka ɗauka sakina ita take da laifi ka je ka ringa zazzare mata ido ka ce za ka tsoratar da ita idan ka haka ka ɓata lamarin ka ƙara lalata shi babban abin yi shine ka je ka kwantar da kanka a lallaɓa ta a bata haba me kake so in yi so kake in bi ta kenan dinga roƙonta ko kuma ya ko in je rasa na mata gaskiya ba zan iya ba Ahmad durƙusawa da ba gajiyawa ba ne ce hmm? gida na muka a'a wallahi ba zai yi ba ta je can ta hana komai yanzu kuma nan ma ta hana ni shiga gidana mace kuma ba ta tsoron hayaniya musamman in ta san tana da ɗaya daga cikin su ko ke ne ki bude gidan ma hmm, in bude ka shigo ka yi me ban gane ba ni da gidana kuke mele ki bude shigo me me kike nufin shigo in yi me a da gidan nawa ki zo ki ga wannan magana banzar to ai ita tafi dacewa da kai a cikin wannan daren ita ce kuma za ta dace da kai a koyaushe saboda kai azzalimi ne sakina ki bude gidan nan ba zan bude ba baka isa ka kwana a cikin gidan nan ba yau to a gida ina ke so in je in kwana oho ki bude gidan nan nace ce ka za mu tafi kawai in ya so ma ka je ɗakin karuwa ka je ka kwana a can dare ɗaya a ɗakin karuwa zai iya lalata rayuwarka gaba ɗaya da duk lamuranka amma kai baka ga alamar rainin wayo alamar nan nata ba ya za a yi ta ɗauke amarya sannan ta kulle min gida kuma ce ba zan shiga gidan ba ni dai ban taɓa ganin amaryan da aka kawo ta daga ranar da aka kawo ta a ce ta fara aiki ba to zan bari kullum sai dai ki dafa ki bani in ci ne aikin san ba zai yiwu ba a ah, haka ai shi ya kamata gaskiya ba haka ya kamata ba kamata ya duk abin da zan yi in tashi na in taya ki aiki dan ni bana jin kaina fa a matsayin amarya kamar inda shi ma na jin kansa a matsayin ango <laughs> ba gaskiya bane ya za a yi ango yana da mata kamar ki a gida ce baya jin kanshi a matsayin ango angon da ya zama da kika kore shi na ba ta miki dai saboda na kori mijinki wallahi tallahi ko daya ai abin da kika yi masa daidai ya cancanta haka ai ribansa ɗaya ne da ya kasance ke ya aure domin da wata ya auro da har yanzu bala'i bai kare ba da har yanzu muna yin sa ai su mata ko matsalar su ɗaya ne matsalar da suke samu a gidan mazajen suke ne saboda sai su ga ana wulakanta yar uwarsu mace amma sai kira mace na jin daɗi ita ba ta tsammanin wata rana abin da aka yi wancan ɗin fa shi fa za a zufa a mata hmm. har yanzu ba mu gane haka ba kuma hanyar da ya kamata mu bi kenan ga baki ɗayan mu mata domin mu zauna lafiya da abokan yan zaman mu na ji ana kofar gida kin buɗe gidan ne ban buɗe ba bari da duba ko mijin ku ne zo gana amaryansa na Allah bar wannan zance wani na san ba zai dawo ba wai waye ne haka me muka maka ne kake neman balla mana gida ha'a ba shi ko tara waye ne wai sannun ku da zuwa yau sannu ku shigo ko baki ce ba <laughs> ballanta na ma na ce ku shigo haba don Allah nan fa nan ne gidan Labila kuma nan ne muke fatan ta yi rayuwanta har ƙarshen rayuwanta kuma wannan abokiyar zamanta ce saboda me yasa zaki zo kina hura musu wuta a gida don Allah ke da Allah rabu da ita tsohon yayi take yi mu yanzu nan kanmu ya waye ku zo mu je <laughs> ne ƙawayenta ne suka zo ƙawaye na kuma waye? Mm, na ji daidai ta kira ɗaya safiya ko jamila safiya ne ina zuwa da allah ɗan duba muka ya ƙoni to ai kamla ha sannun ku da zuwa ku zazzauna mana <laughs> sannu sinne a'a wa ya gaya muku ina nan mun je can gidan ne muka tadda a rufe ne muka kira muktar ya tabbatar mana da kina nan lallai kam to wallahi bara in gaya miki bara ki zauna a gidan nan ba saboda haka kan ma ki mika kafafuwan ki tafiya zaki haba ke ce zaki zauna ko ko ita ce za ta zauna kar ki bata min rai jamila ni wallahi ki daina min haka bana so wannan ai renin hankali ne ran nan ce mana ya kama mata gidanta daban kuma yanzu sai zo ya ajiye ta a wannan gidan da wannan matan mai rikicin tsiya ko kin manta abin da ta mana ne jiya mm, safiya saki na fata da rikici ahmad ne fa zalunce ta da Allah dakata ke damun matsalan ki kenan abu kaɗan sai a canza miki tunani to wallahi bara in gaya miki wannan sakacin naki shi zai fita ki daga cikin gidan nan kina gani da idan ki baki iya cin riban zance ba ki bari mana mu ji me ke faruwa don Allah Nabila me ya faru babansa kenan mahaifinsa kenan wata uwar gida na kenan yara 60 da dadewa amma ba a raba musu gado ba sai kwanan nan da aka raba musu gadon ta ta kira Ahmad ta dauki naira miliyan biyu ta bashi ta ce mishi ya je yi sana'a da shi shi kuma sai ya tashi ya je aure ne. kun ga akwai adalci cikin wannan magana ni kuma na tsaya kai da fata na ce wallahi tallahi ba zai kira ni matarsa ba har sai ya biya saki na ta. gaskiya kin burge ni kuma lallai wannan shine hanyar zaman lafiya kuma na san zaman lafiya shi zai daure a cikin gidan nan to yanzu kina nufin da kudinta ya auro ki eh mana in ban da ma bata da rikici da wata ce ita ai da kin ga ba a ba ai zaman lafiya ba amma kin ga cikin 24 hours mun fahimci juna ni da ita wallahi a cikin shekara 24 ma ba za ku shirya ba wallahi ne yanzu har hankali na ya dan na dauka kina cikin damuwa saboda na karkici ya gifta a cikin wannan wurin ke dai ki bari dai ba Allah Allah dai ya riga ya zama da mu lafiya an gaya miki mun haɗa kanmu to gaskiya in dai haka ne ni dai na yadda makaman aiki na tunda dai farin cikin da na tara a gidan nan fi karfin fushi na ina ta can ina ta hauka ashe ba haka bane kin gani ko kira mu ita mu gaisa wurin kira muku ita ku gaisa da ita wallahi baki sani ba Ahmad ya ban mamaki ya zubar da darajarsa a gona damar rashin adalci a ko'ina shine tushen matsaloli ah sabiya ku ne ya kuke ayi mun je can gida aka ce mana kun dawo nan gurin eh wallahi gani ne sun hada kansu ne ce kawai bari mu je a ɗaya ba wannan zancen alaji magana haɗin kanmu ai babu halinka a ciki na kai wannan magana rabu da shi kawai ya zata ba mu san komai ba kusan komai kamar da ya <laughs> wai ah. ina so miki tambaya baki da aikin yin saki na sai dai ki rika bi kina cin zarafi na kina cimin mutunci to naji na ranci kuɗi a gurin ki amma da na ranci kuɗin nan ina ruwanki da abin da ne da kuɗin in ma ɗaukan kuɗin nan ne na je na kai gidan giya na zubar me ya shafi ki wallahi Ahmad kana bin mamaki me yasa baka da kunyan ƙarya ne kai ƙarya dan na miki kishiya shikenan nayi ƙarya kishiya wannan ce kishiyar wannan kawancan naku na wucin gadi ko na zuba ido in ga iya dadewar da zai hmm. ina sakina take tana wanka wai ina so miki tambaya ke wata irin mutunci ya sa kina matsayin amarya amma ki ki bada haɗin kai a hana wucin amarci ya sa ki zama baiwar kishiya in kai ka jawo haka da ka je ka nemi kuɗin ka zo ka aure ni da dan haka bai faru ba ganar kuɗin ka shi kenan ba zan yi abin da gana da kuɗin ba me yasa kake faɗin abin da kai ka sani ni na sani kin sani kamar ya kina na aka yi ba kenan ko wadan ta zo ga miki magana shi kenan ni tawo magana kin watsa da ikin ta zama ƙarya Ahmad Ahmad Ahmad ka zalunci sakina ka yadda ka zalunce ta amarya da ango suna zaune suna shan amarcinsu amarya da ango kuma ahmad dai da labila suna nan dai suna hira to sakina ba la ina so ki bani minti daya mu je ɗakin ki zami magana ba zai yiwu ba sai dai mu yi magana na idan kana so mu yi ni yanzu abin da ke so in tambaye ki shine shin ba da dama in sirri da ke ni ko a yanzu kan baka da shi gaskiya kuma ba zai yiwu a ce ka kawo yarinya wai mu ware ta mu keɓe mu biyu mana magana kai ba zai yiwu ba kai wannan wace irin masifa ce a'a au wannan irin ma masifa ce to in dai masifa ce baka fara ganin komai ba bai kamata ka kare tun yanzu ba Nabila mu je daki na kin ga tsaya dakata tsaya zan biya ki kuɗin nan da wata uku <laughs> za ka samu matan ganin da wata uku kenan yanzu wai dan Allah ba yake iya hakuri ki min lamunin wannan ba kanka yake ji Nabila mu je da Allah haba sakina Nabila kar ku yi min haka mm. ka tabi lalle na ɗebo ruwan dafa kaina ko shekara ɗaya za a yi nan gaba ba da kuɗin da zan iya biyan ta bashin da take bina auren na an riga an yi me ya kamata ta yi sai ta haƙura ta banna a hankali sai in biya ta kuɗin nan tunda ta riga ta san cewa ai ba sakin ki zan yi ba ko kuwa wallahi ni ma abin yana damuna amma me yasa ka auro ni da kuɗin ta kinga idan irin wannan abin ya faru haƙuri ake yi shi zaman tara ka yi gada na san cewa da ke da ita gaba ɗaya ba ku ji daɗin wannan al'amarin ba amma zaman tare shine mutum ya saba maka ka yi haƙuri a ci gaba da zamantakewa karfa ki manta yanzu sama da sati biyu kenan muna matsayin mata da miji amma ba mu san daɗin zaman aure ba yanzu wannan ya dace ina fata kin gani magana muke yi da shi magana kuma nabila da allah kake zaƙe da yawa kice ina zuwa nabila kenan kada ki sake fa ki zauna wannan mutumin ya kitsa miki makirci irin nashi ko da ke na san cewa ko ya kitsa miki ma ba zai tasiri a kaina ba sai dai a kansa zai kare yanzu ba da ma magana da matata shi ne suke ce abu yanzu makirci Ahmad bari bana fada maka duk ran da ka sake buɗe bakinka ka kira ta matarka ba tare da ka biya ni kuɗi na ba ko wallahi an dinga yin bala'i kenan a cikin gidan nan gaskiya gaskiya abin nan ya ishe ni yanzu me abin karki da mu na san abin da zai <laughs> kai wallahi ah ki Kice kin fara cin abincin da ke jira mu ba. Ah, dan ta jiran ku ne kuna cin kuna cin soyayya? Au, wannan ihira da muke da shi ne cin soyayya? ai biki ga soyayya ba tukunna sai ranar da na biya ki kuɗin ki a ranar zami hayaniya ki da kanki take kin samu na kin soyayya ranar Ahmad ai hayaniya kaɗan ne in kun ga dama ku yi kururuwa ma amma ka tabbatar da cewa kun biya ni kuɗi na ne kawai kin ga zuban mu ka gani ai ba mallakin ka bace ita kuma ba kai ka biya kuɗin auren ta ba da kuɗinka ka ka auro ta ba to me yasa ke kulle ke bani bakin ki a wannan magana bayan kin sani ni ma na sani a ah, to idan ke baki da mantuwa shi ina tunanin ya fara mantawa ya zama dole na dinga tuna masa fa na lura dai wasu mutane a duniyar nan ba su iya samun ba ba san samun guri kuma sai iya inda suka tsaya mm. ai dai kuɗi kuɗi na ne haka ne shikenan tunda ni an hana ni 'yanci ni dai na san ai ina da yancin da ni kuma zan zuba miki ciko. ko sadaka gashi miki ci nagode Ahmad na'am ka gani kana ji na ina sauraron ki ai kullun ne ki ka bani kuɗi na zan biya ki Allah ya hore ka ga malam dalla ka ban kuɗi na ka ban kuɗi na na ce ya saki ta koɗa abincin da nake abin nan hankalin ki dai kuwa saki na me saki haka ne ko dan kin ga na saka miki fuska kina abin ki ga dama shike mun ki wuce gona da iri to kaka saka mun fuska ka ka daure mun fuska kaji ko ha kin ga mun ki ga miki ko kin kake gaya mata me wai maganar mu ce ba ruwanki ke kuma ya zuba miki abinci har kika karba kin ga idan kin daina taya ni ne ki faɗa min na san cewa ni kaɗai nake kayana kin ba daina taya ki ne ba ai idan na daina taya ki na tabbatar da cewa wannan kuɗin ba zai biya ki ba Ba zai biya ni ba macuci ne fa azzalimi tom ni yanzu ina da wata matsala ɗaya ina son zan fita unguwa ke zan tambaya kuma shi zan tambaya ni za ki tambaya kuma na barki ma ki je ki shirya ki je ce ki shirya abinki ki je an gwai cewa da yin najeriya wannan ranar ba karamin wahala na shi